Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin mu na Adena shan kwaya. na Binta Esyaru jagorar shirin. A cikin shirin mu na wannan mako za mu ci gaba da hirar wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ke Abuja a Najeriya da ƙungiyoyin Young Ambassadors da ta Nigerian Northern Women Initiative don jin yadda suke iya shawo kan hankalin mata da matasa da ke cikin mummunar ɗabi'ar nan ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. To masu sauraro, barin sake miƙa ku ga Madina a Abuja. To irin waɗannan yara da kuke hulɗa da su ta yaya kuke jan hankalinsu su ma yadda da ku su bi umarninku. Ai idan kika je ko ina sai kin bincika dole za ka yi aiki da wane ne traditional ruler sarkin wuri wane ne hakimin wuri in makarantu muka je dole sai ka samu izinin makaranta ai so idan ka zo yin magana yara sun san oke makarantar mu sun yadda da wayannan sannan oke za su iya su yi mana magana sannan idan suka yi mana magana oke abin da suka fada eh to akwai gaskiya a cikin maganan da suke faɗi because kar ka zo ka nuna musu idan ka nuna ma yaro eh amma wannan abin da ake bai da kyau you know wasu yaran za su nuna maka eh to kuna nuna mana bai da kyau ai wane kaza ma da ya gama makaranta ya fito da 21 ma ai yana sha mun samu yaran da su gaya maka haka nan eh to wane kaza ma da yake um, um, baban shi ma mai kuɗi ne ai suna sha to me za ku gaya mana da cewa bai so dole sai ka nema yadda za ka yi winning heart din su ka sokar da jan hankalin su yadda mu muke jan hankalin su mafi yawa kin ga kamar mafi yawa idan muka je kamar yadda na ce ne sai ka samu shugabannin kowane wuri da ka je ka yi magana ga abin mu kungiyar ga abin da muke so shugabannin nan da su za ka yi aiki ba da za a yi ka zo gidan mutum ka ce za ka yi mishi iko so in sun ganku da shugabannin su sai su amince da ku sai su amince da mu su yadda da cewa in kuma in kamar a ce in akwai wanda dama yana abin arziki musu wannan mutumin da particular mutum sai ka neme shi tun da shi ma yana da wannan good suna ya yi abin arziki a cikin community sai ka same shi su ma idan kai musu magana suna yadda da eh, mm-hmm. da abin da kuka kawo sai ku je tare da su to mu ne kungiya kaza ga abin da muka zo da shi kuma muna son mu taimaka muku kuma idan suka ga da cewa yes mutanen nan da gaske suna son su taimaka mana din ne kun kawo akwai wani taimako da in ya taso maimakon ka kai shi wani wuri da bai kamata ba ka kawo musu kaga ka nuna ka tallafa musu akwai yaran da zaka gan oke eh to ni ai ban da iyaye ban da kowa eh yanda tadda rayuwa na sai sa eh ni kaɗai ne yawanci irin wayannan yaran ka sai ka taimaka musu mukan biya musu kaman oke to me kake son ka yi na sana'a eh na sana'a sai mu basu in wanda ya ce a nifa makaranta saboda gaskiya mun tallafa ma yara a wurin komawa makaranta kamar yadda muka je kebbi zuru da ina ne akwai wasu laukan gamman da muka je to mafi yawa yara mata ne ƙananan hukumomi da muka je mafi yawa da taimakon shi ma dan majalisa na wannan wurin da muka je muka gaya mishi ga abin da wannan matashin yake da shi kuma muna son mu taimaka ma yara especially mata saboda da muka je zuru din nan sai muka ji akwai namanta sunan da suke kiran ma su yana da wani special suna da ake kiran shi kuma suka ce mafi yawa zaki ga lokacin christmas lokacin sallah to lokacin ne zaki ga kowa ya yi tatil a cikin shi ko suna da nasu abin mayen daban akwai sunan ma da suke kiran shi ni sai da ma muka je wurin nan na fara jin wannan sunan to bari zan dawo in je wanne ne bari in zo ga da yake rejoice akwai mata da kika ce kuna horarwa a Bauchi da Gombe akwai waɗanda har suke dogaro da kansu a yanzu eh to wasu gaskiya akwai waɗanda suka gama doba su da yawa wanda dai da nasu sana'o'in da shike ba wani abin kirki muka ba su ba suna yi daga gida wanda muka ga dai lallai lallai sun sa ransu sun sa zuciyarsu su koya kuma sun koye shi sun iya kyautan abinan keken ɗinki maka ba su so suna koya da shi a gida a hankali suna dan taimakawa rayuwarsu mm-hmm. so jifa jifa dai idan muka je da shike wanda suke ofishinmu na can gombe da ita bauchi kenan sukan je su duba irin kamar lokaci in muka ga lallai lallai dai ba su ci gaba da wannan koma shan kayan su ba sai a bar su haka sai ci gaba muke nemo wasu kuma kamar ta irin anguwa yawanci zaki samu irin oban anguwa din nan ne wanda talauci da in kika shiga anguwan da zaki dai gansu haka wasu za zama ki gansu bakin hanya suna nan a'a su ga yara wasu suna da yaro a baya wasu yaro a hannu yanayin dai ma inda suke tafiya da kuma inda ma suke magana za ki gane waɗannan fa zararru ne hankalinsu ba ɗaya ba so ta hakan ne mukan samu idan muka gani mukan jawo su jiki kamar da ta faɗa ki san wato shi ɗan adam in baka jawo shi jiki ba ba za ka taɓa achieving abin da kake nema ba shi yasa kuma kila ba ma zai yadda da kai ba ba zai ma yadda da kai ba so irin ɗan goma ishirin ɗin nan na ɗan sayan magi waye ɗin nan a ah, yaro gashi ka a siyi sweet ko ta cikin ƙananan yaran su ko su ɗin ana ɗan basu hakan nan yau in kika basu gobe kika ɗan basu za su yadda da ke za ki ga za su buɗe miki ruwan cikin su za su fara gaya miki damuwan su. To jama'a ga lokaci fa yayi halinsa sai mu dakata a nan a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ni Binta S Yaro nake cewa huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau.